dama irin waɗannan halin da ake ciki ba wai faɗa ne da bindiga kaɗai hanyar da ake iya kawo su ba. Wani dubarun kokowa da ta'addanci kuke tunani? Ana iya ɗaukar matakan da za su takura ma dukkan wata kafa da wata dama da wayannan 'yan ta'adda suke samu suna yin wannan aiki na ta'addanci misali hanyoyin da suke samun abubuwan da suke hawa wato babura hanyoyin da suke samun man da suke amfani da su hanyoyin ma da muka ɗauka za su shafi hatta hanyoyin da suke samun makamai kuma musamman kasunni da dama a nan da suke samu na daidai sani kai wa'annan shanu na sata da suke kaiwa kuma ta nan suke sau abubuwan da suke amfani da su na masarufi rufe to mun sani akwai ɓata gari a cikin al'umma waɗanda za ka ga suke ɗaukar kayayyaki kamar kayan abinci irin su burodi suna kai musu su mai da sauransu to waɗannan matakan da aka ɗauka duk wani wanda ma aka kama da irin wannan to shi ma za a ɗauke shi matsayin ɗan ta'adda a yanzu muna da labarin cewa suna ba matansu wayoyi su kawo musu inda ake caji su musu caji akwai ma matar da aka samu da harsashi cikin kwarya kamar ta ɗauko tallar nono saboda baburan da suke amfani da su babu kuma sannan akwai jami'an tsaro yaya hulɗar mu'amalar take tsakanin sojojin ƙasashen biyu. in ba ku manta ba ai gwamnan mu na ya zo na har sau biyu kuma a kwasan da ya zo da wasu sauran gwamnoni na sokoto na zafaran wannan muna nan ana yi kuma sojoji daga jamhuriyar Nijar suna shiga najeriya suna taimakawa ana taro tsakanin sojoji da sojoji da sauran jami'an tsaro kuma suna sa ido musamman akan abubuwan da ke shigowa ta harkar makamai da albarusai wanda mafi yawan yawansu dama suna kwararowa ne ta Nijar waɗanda suke shiga daga wajen Libya da sauran ƙasashe da ke makwabtaka da wannan ƙasashe namu. So akwai kyakkyawan fahimta da haɗin kai kuma magana gaskiya muna godiya da irin yanda sojoji musamman na Nijar suke ba da gudunma musamman a yankin mu da ke wajen jibiya da kuma wani bangare na zamfara da sokoto.